gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa wanda yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma a FM. Haka kuma in an je kasar Ghana a Kumasi za a iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada kacukan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com in ma da hali a shiga Facebook Live za a saurare mu masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To yau za mu yi magana ne akan zazzabin cizon sauro wato malaria da yadda yakin ta yake a mu. Shin musamman in aka dubi ta bangaren cewa wannan allurai na rigakafi wannan makon shine ranar allurar rigakafi sannan kuma a jiya ne aka yi ranar tana da zazzabin malaria ta duniya wanda duk duniya ta dauka a jiya din. Mu kan bamu san ana wani abu wai shi yaƙi da zazzabin cizon sauro ba. Mun dai san ana allurar rigakafi ta polio. A zamanin da Buhari ya mulkin soja dai mun san ana bi gida-gida ana feshi har zuwa farkon mulkin baban gida. Ga jami'an duba gari da suke shigowa gida-gida don duba tsaftar gidan. Amma ban da yanzu ya kamata gwamnati ta sake dawowa da wannan shirin na duba gari. Bayan karanto sakonnin amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukan abota, mm, na facebook da twitter da ma mm. instagram wasu lokuta da sukan fada can to za kuma mu ba ku dama ku buga mana waya lambar mu ta alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku tofa albarkacin bakin ku game da wannan magana ta zazzabin malaria a kasashen mu. Yanzu mu fara da amsoshin tambayar da muka muku akan cewa ya kuke kallon lamarin yaƙi da zazzabin cizon sauro a ƙasashenmu. Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bukhari Nuhu. Ya ce mukan mu san ana wani abu wai shi yaƙi da zazzabin cizon sauro ba. Mun dai san ana allurar rigakafi ta polio. A zamanin da Buhari ya mulkin soja dai mun san ana bi gida-gida ana feshi har zuwa farkon mulkin baban gida. Ga jami'an duba gari da suke shigowa gida-gida don duba tsaftar gidan. Amma ban da yanzu ya kamata gwamnati ta sake dawowa da wannan shirin na duba gari domin wayar da kawunan mutane birni da karkara. sai fatima habib ibrahim ta ce eto eh ba za a ce ba a samu ba ana samu sai dai abin bai zuwa ko ina sakamakon yadda al'umma ke kara mai da abin baya misali shara sai kaga an kwaso shara daga gida maimakon a je a zubar wurin da ya kamata a'a sai a zuba a cikin kwalbati ko kuma a zuba a kusa da muhallin zama to kuma hakan yana taimakawa wurin jawo taruwar sauro sai kuma aisha muhammad ta ce wannan yaki da zazzabin cizon sauro a ƙasa ta najeriya ba komai bane illa kawai wani sabon salon wawura kuɗaɗe ne daga gwamnati gwamnati in don ni wallahi a daina ba da ma tallafi don talaka bai morewa. Sai Umar Lawal dan Fulani ya ce duk da na ji cewa jihar mu ta Zamfara ita ce jiha ta ɗaya wajen yaƙi da cutar sauro amma gaskiya da sauran rana a kaba don haka yana da kyau gwamnati da hukumomin kiwon lafiya su dage domin ganin ƙarshen barazanar cizon sauro. Sai kuma Muhammad Musa Dambam ya ce maganar zazzabin cizon sauro har yanzu akwai sauran rana a kaba domin har yanzu wannan matsalar tana nan musamman a yankunan karkara da fatan hukumomi za su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar ko ina. Sai Ahmad Sale na faɗa ya ce salam yau da gobe hakika mu kam anan yankunan mu an ci galaba kan yakin da ake da cutar zazzabin cizon sauro domin ko har yanzu haka in dare yayi muna kwanciya ne ba tare da gidan sauro ba sakamakon matakin kardagarkin da shugabanni suka ɗauka har ma da mutanen gari don kawar da wannan cuta Don haka muka a nan na faɗa lalle zazzaɓin cizon sauro ya kusan zama tarihi a tashi lafiya an safinatu da Oga Usman Kabara. To mun gode Oga Ahmad Sale na faɗa. sai kuma Umar Ahmad katago Assalamu alaikum yau da gobe. Shakka babu akwai nasarori masu yawa da muka samu a yaki da zazzabin cizon sauro ta hanyar amfani da gidan sauro da kuma feshi da kuma amfani da shawarwari daga wajen likitoci. Sai Abubakar Kawu Girgir ya ce matsalar ita ce har gobe an bar dukan jaki ne ana dukan taiki a yaƙi da ake da cutar zazzabin cizon sauro musamman a nan Najeriya domin hukumomin sun ta'allaka ne wajen samar da maganin cutar ta cizon sauro wanda hakan kuma ba shine zai yaki cutar ba. Don haka matukar ba ba a samar da abin da zai rage hayayyafar sauran ba to abu ne mai wuya a yaƙi cutar zazzabin cizon sauro a Najeriya. Da ƙarshe ina kira da jama'a su kula da tsabtace muhallinsu sannan kuma ana kwana a gidan sauro Allah ya kare mu amin. Sai Adamu Musa Shehu Girgir ya ce e gaskiya yau da gobe babu wata galaba da ake samu akan zazzabin cizon sauro a yankinmu ganin yadda har yanzu yara na fama da cutar sosai kuma gashi babu wani tallafi da gwamnati ke bayarwa don neman kariya daga cutar don haka muna kira ga gwamnati da ta tashi haikan domin tallafawa masu dauke da wannan cutar. Sai Yakubu Ibrahim ya ce a'a ba a samu cin galaba ba saboda dalili kuma gidajen yada labaru ba ku ba da gudunmuwa wajen wayarwa da mutane kai yadda za su yi su guje ma cizon sauro. To wannan kuma da muke ba. <laughs> Sai Yusuf Habib mai allura ya ce a'a dalili shine duk abubuwan da ake so a yi domin kau da wannan yaduwar cuta gwamnan ba ta yi wato gwamnati kenan ba ta yin yawancin abin da ake bukata wanda hakan yake sa cutar ta ci gaba da yaduwa. Sai Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ta ce salam yau da gobe hakikanin gaskiya babu abin da yake damun mu a yanzu fiye da zazzabin cizon sauro. Don haka babu wani ci gaba da aka samu gaba da yakin da ake da zazzabin cizon sauro a Najeriya. Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta samo mana rigakafin da zai rage wa yaranmu da kamuwa da wannan cuta kamar yadda ta samar da rigakafin polio da kyanda a lungu da sako na ƙasar Najeriya. To sai kuma Isa Mejo Mejo ya ce salam VOA Hausa ai wannan shi ake cewa cewa babba cikin ƙarami ƙarami cikin babba ai sauro ya fi zaki mugunta ku tashi lafiya uga kabar da hajiya safina sai iliyasu abubakar ikd fataskum ya ce gaskiya cutar zazzabin cizon sauro sai dai mace allah ya kawo sauki don duk shekara ana fama da shi ko ni na rasa yaro na allah sarki to allah ya musanya maka da mafi alheri amin amin da haƙuri sai kuma ibrahim muhammad kwashi urgun ya ce eh to in an ci nasara kan zazzabin cizon sauro ba zai wuce kaso 20 cikin ɗari ba domin wallahi mazauna yankunan karkara na fama da wannan cuta musamman ƙananan yara waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi kuma wannan cuta ta fi addabar su a lokacin damina saboda lokacin ne na kama ka ga gayya yake hayayyafa wato sauro sai da ƙarshe abdulsalam salisu haruna ya ce yau da gobe a gaskiya ni ina ganin kamar gwamnati ba ta bi hanyar da ya dace ba ne wajen yaƙi da cutar cizon sauro a ƙasa ta najeriya musamman mu 'yan jihar taraba abin ya yi yawa musamman wannan lokaci na damina abin babu daɗi ku tashi lafiya to allah ya sauƙi amin amin safinatu mun gode kuma masu sauraro a ci gaba da aiko mana da saƙonni. to yanzu kamar yadda muka yi alkawari safi na bari mu je mu ba masu sauraron mu damar su kira mu a waya su faɗa mana yadda suke kallon yaƙi da wannan zazzabi na mm. malaria a ƙasashen mu musamman ga jiya an yi ranar tunawa da wannan zazzabi na duniya to ga saƙonin daga Bauchi Usman to bismillah assalamu alaikum Wa alaikum salam. Da wa muke magana daga Bauchi? Usman Kabara tare da Amarya sassinatu eh, To mun gode sosai. Magana Prince Tasi bin Abdullah Azare. To Prince Tasi. Wanda yake zaune a jihar Bauchi, Najeriya. To Prince Tasi barka da shigowa muna jin ka. Yawwa to ga Usman hakika mu dai a nan jihar Bauchi mu ne a nan jihar Bauchi gaskiya gwamnati ta ba mu gudunmawa na wajen yaƙi da wannan cuta sosai. Mm. Duba duba da yadda take to amma mutanen gari su kuma me suke yi don ganin cewa in gwamnati ta bada taimako su kuma su yi nasu yawa yawa muna samu mun samu eh, eh to ina ga jin sosai kana jin mu yawa prince kana ji na eh, na jin ku yawa nace me ku kuma mutanen gari kuke yi don ganin cewa tunda gwamnati ta taimake ku kuma sai ku yi wani abu naku me kuke yi okay eh gaskiya mu mu hakika muna bin doka sosai da sosai wajen wajen duk da maganin da aka kawo mana su feshi hakan nan su mm. ne na feshi na gyara muhalli fa gyara muhalli fa tun yawa to gyara muhalli alhamdulillah idan ba ma zama da tsummo kara hakan nan mm. ana dan yawan gyara kwatoci haka mm. sosai da sosai to Allah ya taimaka to sunana princess bin abdullahi azare da malam yaya damnu a tashi lafiya mutum yana to mun gode amma muryar malam tasi muka ji mu je ta damnu <laughs> <laughs> to muna godiya ne eh to ga wani daga Abuja assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yauwa da wa muke magana ina ina yi muku barka da aiki to muna ansawa sunana sunana Suleiman Kubuwa mazaunin da ku yana kiran ku daga Abuja to muna jin ka a alhamdulillah na ji daɗin wannan maudu'i da kuka kawo mana wannan rana mai albarka mm. kuma wanda kalubale ne wannan ga gwamnatin najeriya ya kamata a ce komai ya lalace ya hmm. kamata a saman mana da rigakafin maganin cizon sauro eh, maganin malaria hmm. sakamakon gaskiya ragan da eh, wannan riga sauran da ake bayarwa wannan ba zai wadatar da mu a matsayinmu na 'yan najeriya ba kuma ma wani kalubale ma gwamnati shine mata kawai ake raba waɗannan rigar sauran matan ma Mm. To aka ba mata ba daidai gida za su kawo ba? Eh, <laughs> matan ma masu ciki kawai ake raba wanda kalubale ne ga gwamnati ya kamata a samun mana da yanda za mu yi mu samu rigakafin wannan cuta sannan kuma ya kamata a ce maganin malaria a najeriya yadda ta zama annoba a ce kyauta ake ba da shi na hmm. gode malam nasiru kabara da fatan za ku tashi lafiya a ah, mun gode sosai malam nasiru kabara allah ji kan shi da rahama wannan usman ahmad din ne <laughs> mun gode sai to alaikum salam wai daga naija ah, sunana malam dan juma daga bidda jihar naija to malam dan juma barka da warhaka Awun lafiya. Lafiya, lau ga munan muna magana akan zazzabin cizon sauro. A ah, lafiya, lau malam dan juma. eh mun ji kuna magana akan batun malaria mm. ina gan kamar yadda wasu karance da kuka yi cewa wani ya aiko mm. eh to layin ka yana tangarda yawa gari duba gari yau eh, magana duba gari ina gan lokacin da obasanjo ya zo ne magana ya karu don shi ne ya kashe wayannan duba gari cewa kada a yi amfani da su ba su da amfani. Su masu duba gari? so da Buhari ya dawo da masu duba gari duba gari nan don suna da amfani. To mun gode. Na fata tashi lafiya kuma ka bar alkawalin da kai mun kusan sati uku da ya wuce baka cika ba. Nawan ne kenan? Na gaisuwan abin ya wuce. To kaka damu za a cika shi mutuwa ta je kasuwa abin da yawa. Za a cika. <laughs> dan zuba daga da mun gode to ga wani mm. a kebe ta alkawalin da kai dan ba nufi ne za aboki na ne eh. <laughs> to muna jin muna jin ka daga kebi eh, malam ango malamin makaranta ya wuri malam ango wai kun ji ka kai ma yau to barka da warhaka yawa usman barka da aiki lafiya lawa malam ango ya naka to alhamdulillah ma'adallah to muna jin ka gudunmawa yawa ni kiran da nake so in ga gwamnati mm. shine ta tashi haikan game da cutar malaria wanda yake gaskiya har yanzu akwai ta sannan ita cutar ta malaria babban abu ne fa wanda yake ita gwamnati ta san da wannan abin ya kamata ta tashi haikan game da wannan abu saboda cutar malaria abu ne wanda yake gaskiya idan ya kama dan adam ba ta mai da gaske da sauki ake wadi koko eh, ba ta mai da sauki za a ga kuma gaskiya a kasar wasu maguna da ake saye mm. za ka je kemin ka sai magani sai ka je an ce an wanga magani sabanin wanga magani zuwan ga magani bai aiki sai an nemi oh, maganin malaria din ko ba gaskiya ba eh, na malaria din kenan na malaria kenan mm. yana da kyau gaskiya a san irin maganin da ya kamata kuma mutum ya yi amfani da shi game da harkar cutar malaria ubangiji Allah ya kare mu da wasu cututtuka da ke faɗin duniya nan to mana ango mana ango ga safi na magana yanzu mun ji bayanin ka akan gwamnati ku kuma akan ku mm. kanku mutanen gari wanda kokari kuke yi na ganin cewa kun mm. an kare malaria nan to muna muna kokari bakin gwargwadon irin namu wanda mm. yake yanzu kama a ce magudanar ruwa turai hmm. yana yawan kwanci wurin hmm. to muna muna irin kokarin aikin kamar gayya musamman mu a yan kungiyar murya talaka hmm. muna irin wannan kokari namu na share magudanar ruwa to kuna tara kuɗi ne ko ne kuna tara kuɗi ne ku yi wannan aikin a ba tara ba tara kuɗi muke yi ba to me kuke a sati sati ne ko a wata muna da namu kawai ne na wanda yake na fi sabilillahi to Allah ya bada sa'a mm. to muna godiya eh, sosai mun gode malam ango malamin makaranta yawa madalla to eh, sabina kamar yanzu ya yi wata magana akan aikin gayya din nan mm. to kin ga aikin gayyan nan yana da matukar muhimmanci misali zaka ga za a share kwata zaka ga za a mm. share hanyoyi mutum ya gyara cikin gida to abinda nake magana ni akan kin kaina misali kin gyara gidanki mm. da kofar gidanki mm. na gyara gidana da kofar gidana mm. to duk wannan abin da za a yi zaki ga cewa ƙarshe an tari layin ba datti Eh, saboda kowa ya gyara nashi ko da ba a yi naga ya fito idan kuma aka tattaro dattin daga cikin gida kar ka watsa makocinka ko kwatan makocinka ko kuma mm. usman sai a samu rami kamar mm. dai mu da na sani cikin mm. gari unguwa haka sai kaga an samu kamar babban rami haka sai kaga ana tara kuma a cikin unguwa fa yake sai kaga ana tara bola a nan da kwai ruwan kamar inda ruwan an yi ruwa ruwa na taruwa nan ma to kaga dai matattarar sauro ce da matattarar cututtuka to ga wata waya nan daga kebbi amma ta katse ina ga dan naji kamar shi me na'urori ya ce ta katse <laughs> to uh, safinatu wannan yasa za mu yi magana da likita mm. uh, wannan cututtuka da ake samu a afirka akwai wani kaman da muna mitin tuna maryam dauda take magana mm. cewa an cewa an samu wani sauro mai bakin jet jiya ne <laughs> cikin masu sauraron mu wani da eh. ya kira yake cewa wai wani sauro ne mai bakin eh. jet in ya cije ka <laughs> to ga wani nan alayi sabida salamu alaikum Wa salam. Da wa muke magana? wa Usman tare da zannunku da aiki barkanku da wannan lokaci. wa barka ka dai. Kuna tare da kadore Diga gagaran Fulani Wadi jihar Bauchi Najeriya. To muna jin ka. Kace Kadore? Hello? To ina Hello? Hello? Yawwa kace Yawwa to wane ne? Eh Kadora Gaga dan oh, Fulani. Yawwa Kadora Gaga. To mm. barka da shigowa muna jin ka magana cizon eh, sauro. Eh kullum ina ta turowa ai a Facebook. Eh na muna ga suna eh to to to me me zaka ce a game da eh, cizon sauro? Eh ana karanta min. Eh. Yawwa to gaskiya game da wannan cutar na mm. zazzabin ciwon sauro gaskiya mu nan mun samu karfi. Mm. Saboda gwamnati yana taimakawa mutane ana yaƙin wannan cuta. Eh. saboda idan ana gyara mahalli ko da sauransu za a samu sauki. To mun gode kuwa sosai. Yawwa to malama ku tashi lafiya kai da malam Usman. To mun gode. <laughs> Yawwa to to to to ina ga ba mu da wani akai sai mu ce wato ga wani nan. Salamu alaikum. Hello. Wa alaikum salam. Barka dai da muke magana. a sunana ibrahim mazu gudubo da ke karamar hukumar gamawa jihar bauchi to muna jin ka gama a cikin shirin yau da gobe me zaka ce eh abin da son ce dama shine kamar lamari da ya shafi cutar ainihin zaɓin cizon sauran nan yaƙi da ita bai kamata a ce mutane su zauna kawai su ba gwamnati ido ba mm. ya kamata jama'a su tashi su ainihin gyara magudanan ruwansu su gyara gidajensu su yi feshi a ciki mm. a haka ko irin fashi ne haka sai ga za a ainihin rabu da cutar dan idan ba wai a nemo maganin bane maganin ainihin da za a kare mm. ko kuma in ka kare kanka mm. da cutar to kaga ba sai ka zo ainihin ka zo ana ma allura ko kuma kana da mm, za ta kai ka ga nan ba haka eh to shine to irin wannan ya haka yanzu kamar mu hakimin mu na garin mu a dan shekarun baya har ya ya tara masu angonni aka yi ainihin club club da za a dinga feshi a anguwanni kuma an zo an fara yin hakan ya yi hakan saboda jama'a hmm. kula su ainihin uh, ɗauka su daga baya ko wata kungiya ma a nan garin namu da ake sai mata dubalai hana zai ita ma kowane shekara hmm. in yi zagayo tana bi tana feshi a gidajen mutane da kuma ainihin da ruwa ke taruwa. To mun gode. haka hmm. sai kasance ainihin yawan kamuwa da cutar cizon sauran ya ragu dai kama a cikin garin nan namu. Eh, to me garin sunan garin kace? Eh, to na ga ya katse eh. to to to mun gode sai mu ce duk wanda suka kira da wanda ba mu kira ya bayani sosai tunda bayanin da ya nuna cewa ku da kanku za ku iya yi ba sai kun mm. jira gwamnati ta yi muku ba haka mm. to kin ga kenan in ka yi naka nayi nawa to sai a samu mm. sauki shi ma ana to yanzu sai mu ce ai kin ga kai tsaye za mu je mu dan shakata kafin ki kai mu wajen likita eh. <laughs> cutar malaria mai illa mu tashi mu kai karami mai mugun aiki da <laughs> a masu sako baki ji wani ya ce wai ya fi zaki eh, ya fi mugunta <laughs> to Usman kai tsaye ta mm. waya yanzu muna tare da likita don jin yadda wannan yaki da zazzabin cizon sauro yake a kasashen mu haka yake to salamu alaikum Assalamu alaikum salam To dawa muke magana duk da yake ba bako bane a shirin. Barka da shigowa likita. To barkan ku da Sani Labaran ne daga asibitin eh, kula da asibitin cututtuka ta jihar Sokoto. Haka yake to um, dr kaji muna magana akan malaria kuma jiya ne aka yi makon malaria na duniya sannan kuma wannan makon gaba ɗaya mako ne na allurar rigakafi. da farko me zaka ce akan eh, alluran rigakafi har da wanda ya hada da su malaria su waye duk dai mana jam'i ka fara shimfiɗa mu ji. rigakafi na cututtukan da ke addaba yara akwai wanda ake ce ma sharu kila da wanda hmm. suke ana ma'ana akwai alluransu kuma ana yin su a ko'ina hmm. a duniya hmm. a nan najeriya national primary health care ita take kula da alluran rigakafi na waɗannan cututtuka ɗin cututtuka ɗin kuma su ne ciwon lala Eh. ciwon tsinkau-tsinkau eh. ciwon polio eh. a ah, ciwon mashako tarin boka ciwon hanta da sauransu da su ne ake yi kuma da kowace jiha ana ba da magani kyauta sannan kowace asibiti ana kai wannan maganin domin a yi ma rigakafi don a kare su daga waɗannan cututtukan masu nakasawa da kuma halakar da yara. a kwasanin kowa ne gaida ko kyanna mm. wadda ya kafa da ake fada ta ji mm. ko da ciwo eh, halakar da yara a nan wuraren mu mm. saboda haka an yi rigakafi nata kuma akwai su asibitoci idan yaro ya kai lokacin da zai kamata a bashi sai maman shi ta kai shi a bashi waɗannan alluran duka gaba ɗaya kyauta ake ba da su ba oh, gaba ɗaya a ƙasar eh, eh a nan Najeriya sannan kuma gaskiya shekaru yawa yanzu alluran da su katse ba hmm. ko ina ka je kana samun hmm, ba su kasi wa mutane ba eh. eh eh ba su katse ba gaskiya hmm. ana samu eh. gaskiya sun taimaka wajen rage mace-macen yara akan waɗannan cututtuka din da kuma na kasa yara saboda in ka duba yanzu polio in ka duba gurgu da yanzu ka gani to za ga sai dai irin tsofaffi waɗanda suke sun ɗan nisa su ne ta kama lokacin babu cikakken maganin amma yanzu dai gaskiya da wuya ka ga yaro a ce gashi hmm. ciwon polio ya kama shi har ya kasa to hmm. gaskiya guragu nan gaba za a ga in mun kawar da lokaci za a gura ba za da waya a samu gurgu a eh. nan a kasashen mu. Eh kamar shi ne ai maganar da wata da cikin masu sauraron mu ko malama Hannatu ce ko Aisha ta ce kamar yadda gwamnati ta yi kokari ta kawar da polio to ta yi kokari hmm. ta kawar da malaria ma haka eh. eh to malaria ma gwargwaro ana kokari eh to yau dama za mu ce to mu je magana malaria cuta ce wadda take tana da tana da wuyar shawo kai mm. ba sauƙin ba tana da eh, matsalar shawo kanta na ɗaya dai kaga shi sauron da ke jawo ta mm. shi da tashi kala kala ne mm-hmm. iri daban-daban ne ba kowanne wani. sannan cutar a na yawa cutar shi kwayan da ke jawo wannan matsala din shi ma iri iri ne mm-hmm. so kaga alluran da za a yi mai sai an samu wadda take gaba daya eh. ko kuma ko a yi ma wani so shi ne da yake kawo ana na a kokari gwargwado eh. don cewa an samu waɗannan da kai na shi eh to amma misali da kace kashe sauran ya bambanta eh. yawa da kace sauran ya bambanta shin kowane gari da irin sauran da yake wurin ne ko ko ina akuna samun kowanne A'a to akwai shi daban-daban amma dai mu a nan a Afirka kudancin Sahara ake cewa ko? Mm, eh, Afirka eh, amma dai akwai waɗanda ake iya cewa ana hidirin su wata ƙasa ko kuma nuri sun fi yawa amma dai saboda yanayin mu da yake duk ɗaya ne mm. yanayi ne na zafi mm-hmm. da ruwa to iri dai ne ake samu shi wannan sauran me yada wannan ciwon shi menene bambancin sa sauran sauraye ne ba ko shi ne wani yake cewa ya ga wani sauro kamar mai bakin jet <laughs> to muna wanda take wanda yake adaban mu dai shine a wanda muka ce mu female anopheles mosquito mm-hmm. a wannan sunan sai kula kita mm-hmm. ta wannan mosquito din ita ce take oh mace ce shan jinin mutane mata kuma da aka san su da tausayi wannan kai wannan kuma <laughs> eh. eh shi ne fi karfi yawa akwai fili ne amma dai ita ta fi mm. abin ga ma'ana likita ni tambaya ta eh. shi ne nan din ma fa ba wai babu sauro ba ne mm. kamar na amurka misali inda muke kaga nan mm. babu sauro da kwai sauran ba babu ba in ka fito waje zaka gan shi to amma ya yi suna su ba sa sa malaria eh a nan Amerika? Eh, eh, kamar nan na ce ba wai babu sauran bane akwai shi. Baya da eh, duka baya dauke da cutar, ila wannan cutar da ke hmm. kawo ita malaria ne ila ita ce baya dauke da ita. Eh. Hmm. An sai ya zama yana dauke da ita ne sannan zai ciji wanda ya samu. Hmm. Shi kuma ya roka wani kuma ya kai mu wani. Kila ba su da wannan nau'in. ba zai abin ga ina ganin daga yanayin eh, muhallin wurin ne kamar yadda ka ambaci zafi a kasashen mu nan kuma ga dan karan sanyi eh yawa kamar kasan kasashen turai da yawa mm. mutanen da ke can wajen ko kuma na amerika ba su da immunity ba su da kariya daga ciwon sauro mm. yanda yake cizon mu ba mu komai ba idan ya ciji wani can ya zo nan afirka wajen mu wata rana ma yana harin sarautar rayuwarsu eh. rikici saboda babu shi a can wajen eh. gwamnati kamar yadda kowa kenan dai lalle sauro ya taba cizon ka ko ta wani lokaci ne tun kana yaro eh. a abin so a cikin ka ya dan samu waɗannan kariya eh. to da kai dan zabi dan lokacin ka ne kuma sai ka warke ka warke eh to amma yanzu misali yanda gwamnati eh, yanda yauwa na ce yadda gwamnati take iya kokarin ta maganin cewa ta ga ta bada maganin malaria kyauta mutane sun je sun yi da sauran shin akwai wani abu da daga karshe zaka iya gaya mana mutane kamata su kara ma kansu saboda dai a daɗa kare kai din eh gaskiya ko da ana ba da magani kyauta mm. aka ce rigakafi ya yi magani mm. eh, tsartan muhalli mm-hmm. shi ne babban matsalar mu a mm. sauro yana yaduwa inda yake samun ruwa waɗanda ba su gudawa waɗanda ba su gudu kamar irin cikin kwanoni haka cikin taya gota ah, ruwan kwatami mm. wanda suke suna wuri daya ba a rufe ba to nan yake girma nan yake haihuwa nan yake girma saboda mm. idan yana samun wannan yanayin to ba zai tafi ba mm. in ka duba a mu idan aka ce ma lokacin hunturu ya yi za ka ji sauro ya tafi gaba ɗaya ya sarwanta iska ya tafi da shi ya mutu amma in ka zo cikin gari cikin cunkoson gari ainihin irin misali da kuma yana nan a wannan lokacin mm. inda da ruwa suke ko dusu kana ganin kwatami kana ganin mm. kwata gota buɗe kuma da ruwa mm. sai ka kowace shekara ko wani lokaci a cikin shekara akwai sauro wuraren nan eh shi sa wani lokaci ma sai in ga kamar yan cikin garin sun fi yan ƙauyen kukan cewa sauro ya sa musu malaria eh to dole su <laughs> da lokacin su ba ya tafiya eh. yana da wurin da yake zauna yake zama har shekara ta zo wata ta dawo eh. so gaskiya tsaftar muhalli tana da amfani kwarai da gaske eh. a tabbatar da cewa ruwa suna wucewa ba tsayawa inda abin da duke tsaye da ke tara ruwa ko cikin gida ne ko abin da a mm. zubar da shi a tabbatar cewa ko ina yana shara an share kyau da kyau so sauro zai rage da mm. sannan kuma ka san akwai ita abin da ta fito da shi na kwana cikin gidan sauro wanda aka samu magani. Eh, wannan ragar. Wanda aka ce wasu suna zuwa su kamun kibi da ita. <laughs> Eh, an ce eh. gurgurdo gaskiya an ba da shi ga duk jihohi. Eh. Sun samu kuma yanzu an rarraba an daina su fito dai na sani babu local government da ba a kai wannan gidan sauran ba kuma kowane gida mm. sai da muka yi illuminating ne muka fitar da gidan sannan muka je aka aka ba da eh, gidan sauro din saya wadanda suka to to mun gode sosai likita da ka eh. samu lokacin magana da mu duk da kurewar lokaci da kuma yanayin aikin ka mun gode sosai <laughs> to to kin ji dai bayanin likita ko in ce dukan mu mun saurara sai mu ce mm. Allah ubangiji ya kare mu da lafiya dole mu tattara safina ta sai gobe mu sake da da maganar nishadi a cikin shirin namu ne yau da gobe yanzu kan a madadin safina ta so dangi sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Rob McLean ne Usman Ahmad kamar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya masu wasanni ba wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar